jama'a lokaci-lokaci a wannan channel mai albarka mukan ba da irin abubuwa na mamaki duk abun mamaki ya ƙare cikin alƙur'ani duk abun mamaki ya ƙare cikin alƙur'ani duk wanda yake neman shirya a cikin wani alƙur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani abu alƙur'ani bai ce ya ɓata da haka ababen mamakai suna na alkur'ani wanda ba wai wani ne zai yi ka gani kai ta mamaki kai da kanka za ka yi da kanka za ka yi ka ga abun mamaki ai muna ba da mun babba da abubuwa wanda za a yi a ga abu a mafarki kala-kala kawai mutane suna gani suna ganin mamaki dama wai haka al'amarin ne yake dama haka abin ne yake to abin ya fi gaban haka muna nuna mutane muna ba da irin wannan ayyukan don mutane su san cewa shi Allah nan a kusa da mu yake tabaraka wa ta'ala kuma komai ya yi shi don mu ne kuma ya yi halitta don su ci riba a gunsa ba don ya samu wani abu a gunsu ba Allah ya wadatu gabarin halitta tabaraka wa ta'ala baya bukatan komai duk wannan abubuwa da kake gani namu ne wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an abin da kawai yake nema daga gare mu shine mu ba da gaskiya da shi mu bauta masa abin da yake nema kenan wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mu san shi mu bauta masa tabaraka wa ta'ala to wannan wani aiki ne daga cikin ayyuka masu ban mamaki ko suna nema a musu ajaibu a musu rufa ido ko a sa wani abu yana tafiya ko hatimi a sa shi yana tafiya ko takarda ko wani abu shi wannan yake jira ka masa sannan ya yadda da sha'ani wanda wannan duka cuwa-cuwa ce galibi da 419 da shauransu kai da kanka ka je ka karan a baka ka je ka yi da kanka a nuna maka abin da ɗan adam bai isa yi ma ba ka san wannan Allah ne zai to wannan abin da yake faruwa a wannan aikin shine in an yi shi duk sanda aka ɓoye maka wani mugun abu ake maka ko wani mugun tanadi to sai an dinga sanar da kai cikin mafarki in kana wannan aikin to duk kuma a ɓoye maka tuggun abu ko an shirya maka wani tuggun ko an maka wani mugun abu ko wani abu za a yi maka wani to za a dinga nuna maka za a dinga sanar da kai za ka dinga sani sai dai wani abun ta yiwu yana buƙatan fassara in ka gani ka kasa ganewa lokacin kira sai ka kirawo sai ka tambaya sai a Allah zama an san an fahimci saƙon sai a gaya maka in ba fahimta ba mu waye mu daɗa bincikawa mu daɗa daga eh, abin sama insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma tawfiq illa billah baraka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to abin da ake karanta shine faɗin Allah tabaraka ta'ala in zaka kwanta kafin bacci amma ya zama kana da alwala sanda zaka karanta ah, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min gha'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin yawwa wannan aya ita ake karanta wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين fi kitabin mubin wannan aya tana cikin suratul naml suratul namli aya ta 74 to ita ake karantawa kafa 100 kafa 100 to za ka yi ta sanin za ka yi ta ka dinga yi da niyan sanin wasu wanda suka ɓoye maka wani shari ko wani mugun abu ko wata ƙiyayya ko wani makirci ka dinga yi da niyya Allah ya sanar da kai haka ta ganin abubuwa ana ta baka labarai Allah ya datar da mu assalamu